Wannan al'amari yana cikin batutuwa da majalisar ƙasa ta ce za ta sa ido ta gani ta kuma san yadda za ta magance shi. In ji mataimakin shugaban kula da kwamitin zaɓe a majalisar dattawa, sanata alkali Abdulkadir Jajere. Abin da muka so muka ji kishin kishin za su kawo majalisa shine sun so su jawo mushen kare su kawo cikin majalisa. Wanda muka ce bara mu gan shi ba bara mu ji warinsa ba shine cewa suna nan suna rubuta wani kuduri na ma daga zaben gaba ɗayansa a najeriya za su rataya ne akan kundin mulki shafi na 135 wanda ya ce idan wani bangare na ƙasa ana yaƙi to shugaban ƙasa yana iya neman izinin majalisa domin a daga zaɓe zuwa wata shida kuma a ƙara wata shida zuwa a ƙara wata shida haka dai abin ya tafi mu bara mu so kuma bara mu yadda haka ta faru a dandalin majalisa ba kuma insha Allah za mu tabbata cewa an yi zaɓe kowanne ƙuduri mutum ya shigo da shi don san ƙudurin ba bisa ƙa'ida yake ba kuma muna da tanan da za mu ƙalubalance su kuma dogaro da kundin tsarin mulkin Najeriya. Baya ga dogaro da kundin tsarin mulkin ƙasa, Honorable Jagaba Adam Jagaba na Majalisar Wakilai ya ce sai kuma an ƙara da addu'a da kuma jajircewa a game da ganin an gudanar da zaɓen. karin mu rika cewa akwai dalili zai hana zaɓe addu'a za mu rika yi cewa Allah sa yanayin ya gyaru Allah sa maganan zancen boko haram da kuma zance da ake ta magana a tabbata an yaƙe su an kuma tabbatar mutane da suka gudu daga gidajen sun koma addu'a da za mu yi kenan ko yaushe mu rika tunanin cewa za a yi zaɓen kar mu ce ba za a yi zaɓe ba shi ma sakataren jam'iyyar apa african people's alliance sama'ila umar sifawa ya ce waɗannan maganganu shagube ne da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki maganganu na gaskiya ba na gaskiya ba na shagube ba na shagube ba eh, akwai abin da ake faɗa don a ga cewa menene 'yan najeriya za su yi to an yi to amma ga me a 'yan najeriya suna shirye suna jiran su a duk abin da suka fito da shi ta kowane hanya 'yan najeriya shirye suke su tsaya su kare kasansu saboda kowa yana ji a jikin shi don so na abinda dan eh, takarar eh, jam'iyyar apc yake cewa jiki magari ya faɗa mana ba su dai ba su biyu su duk ɗan najeriya suna ji a jikinsu su da haka su kansu gwamnatin dole su mai da hankali akan wannan abun hukumar zaɓe dai ta sanya ranakun 28 ga watan maris da kuma ranar 11 ga watan afrilu na bana a matsayin ranakun zaɓe a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya